Assalamu alaikum masu sauraron mu. Ni dai suna na Maryam Yahaya. An haife ni a unguwar Goron Dutse. Na yi firamare dina a Goron Dutse Yadwa sannan na koma Kuntau. Na yi Bokabo Barik Janguza Secondary School ina. So daga nan dai gaskiya ban ci gaba ba. Kamar yaushe ne kika shiga masana'antar Kannywood? Eh to gaskiya shekara uku kenan na yanzu. To gashi da shi kuke sai ake ganin to har ta haska kusa a lokaci guda. shin kina ganin akwai wani abu da ya jawo haka ita eh wannan duk yin Allah ne dagewa da mu'amala da mutane da biyayya kuma da addu'a na san ba za a ga su yan kalubale ba eh ka san mutum duk abin da zai yi a rayuwarsa dole zai samu kalubale to ni ma dai na same su amma dai ba tare da wata matsala ba komai an yi sarkin daga ciki akwai wani zai iya fara wannan eh to gaskiya sanda zan shiga fim baban mu bai yadda ba ba ta ba zan yi fim ba ina son fim sosai amma kuma duk gidan mu ba su yadda ba daga karshe sarki je tambayi babana babana ya fito na ke fim Na ni sauyi ne cikin ba wannan sana'a to gaskiya babu abin da zan cewa da fim sai dai godiya in gode wa Allah in gode wa masana'antar nan saboda ni dai na ji daɗi wato kin ji daɗi a kuma eh to akka to ni ne gaskiya buri na in ci gaba da fina-finai na kafin har Allah ya fito min da mijina in yi aure mutane su ci gaba da nishadantuwa eh to gaskiya ba na waka sai dai in in an yi waka na hau amma na taɓa waka so ɗaya wai yaushe mijin ba ta aure to ai da aure da mutuwa duk lokaci ne idan lokaci na yi zan daga babu mijin ne ku fito ku ku zo ka aure ni dan za a iya cewa rashin mijin ya hana mai shi ne shi ne kusa maza na wuya yanzu You.